ni sojin indiya ne kada ku damu yanzu dawo kun gane kun gane ku shiru kawai sun san yace wannan yake Ina? Yanzu da ku shiru kawai. Hey! lokaci na farko sai shirya kwamandan indiya wanda ya zo ya tari gabana na kan ji kama hakan abin alfahari ne a gare ni gabaki dan ku ku shigo nan sai na shege ku ba wanda zai tsira nan ƙasa ta ce a shirye nake da mutu domin ƙasa ta domin ko da na mutu da kwai rai na ƙwaya dubu wanda za su yaƙi don yanci jinjina a ƙasa ta to ai sai kai ka fara mutuwa kafin na turo sauran gare ka Dan daga ci anan. jehin labai ya labai jehint mun san cewa za ka iya kawo mana wannan dan ta'adda har zuwa nan me yasa kashe shi ina buƙatar kai mun bayani domin inda ka kawo shi za mu iya samun bayanai da yawa daga gare shi yalla bai mun samu dukkanin wasu bayanan sun na'ura don haka ba ma buƙatar wasu bayanai daga bakinsa kai waye da zaka yanke haka yalla bai hakan shine kaɗai zamu da muke da domin mu tura sako wannan sako kenan idan har suna jin cewa za su dinga ƙasan ƙasanmu suna kawo mana hari to san mu ba kasassu ba ne ba ba mu da kasa wadda 'yan ta'adda za su iya nasara a kanmu ta ko'ina dole su san cewa mun fi ƙarfinsu. me ya kake nufi idan sun ƙara kawo mana harin kai me abin da za ka yi idan ba su tsorata ba za su iya ƙara kawo hari amma idan suka tsorata da wannan sako haka zai lalace su na lokuta da yawa su kasa yin komai wannan ba ita ce amsa tambayar da nema ba ka tuna da wannan yanzu ba zan sa a bincike akan ka ba amma idan ka kara za ka yi nadama abin da ka yi <laughs> ni fa sojan ƙasar indiya ne wanda ya taso yana shan ruwan ganga ko da na daƙiƙa ɗaya ba zan yi jinkirin ba ƙasa ta rayuwata ba batu akan bincike kuma babu wani bincike da zai iya karya ƙwarin gwiwar da nake da me ka ce a shirye nake da binciken ku yallaɓai yallaɓai yallaɓai bai hmm. abin ban bashawa motsinsa abin burgewa gashi da kwarjini a fuskarsa gashi dogo daidai misali sanin jin kansa shi ma yayi gaskiya dai wannan sojan ya kama haduwa dan dakta dan dakta minti daya wai dama akan wannan sojan kike magana kwarai kuwa Captain Ram <laughs> Kai me kake cewa ne? Ina ga yarinya na yallaɓai san ka take. Wace yarinya? Wace yarinya kuma likitan nan yallaɓai. Rufan baki. Yarinya da bata ganin tashin bamba ko kuma har ba bazuka amma ga ta kame tana kallon komai. Da gaske? Ni ne ma zan ce na haukace a kansa. <laughs> Na faɗa soyayya ta musamman. Oh, da akwai abubuwan da kake bayar mana. Kai, ka, kai daga ta. Ai wato tun abu ga farko ya cinye wasan sa. Sai na sun bade ka. Kai. Ina son shi, amma Ban san menene abin da ya kamata da Kawai ka je kai magana da ita. Ba abin da mai sauki ba fa. Dole sai na fara gano me a cikin zuciyarsa shi ma. Kenan kawai sai yanzu je ce mata ina son ki, ina kaunar ki. Eh, ya ka faɗa mana. Kai da Allah. kenan Zuwa gobe da safe zan fara jin ra'ayinsa. Likita nan da ni da an. Kin kasance sarauniyar kyawun mata na duniya. Cin lokuta dama nake son gaya miki wani abu. Ina son ki Kai da kyau mai gida wannan shauki haka ai kana gaya mata koyar rungume ka za ta yi. Kai amana tiradi. Nan dini eh. tana kiran ka. Ta gana na gana ina Ta nasara. Kai na gode na gode. <laughs> Gannan nan dini. Lokaci guda wannan majinyacin ya fara wannan zazzabi don Allah ka taimaka min da ka Kake damu. Zan sashe watsake. Ah. <laughs> nan da awa biyu zai dawo haicinsa. Likita Rish? Waya? Kai na musamman. Kai, na gode sosai Nandini. Wato Nandini, ai zan dinga yin wannan allura a kodin da shi. Kai, kai, kai, kasar matsala ne kome. Bayan da lafiya na zaka min allura. Na yi tunanin majinyacin Nandini ne zan yi masa allura. To da majinyacin da wannan fuskar su tana kamar da kome. Ba wani hankali ne kawai. Da Allah da fahimba baki. Ina nufin wato ni da Nandini abubuwa biyu ne. dini ga likita. Kai, ni ba likita ne, mutane na wa magani ba da bobi ba. Aiko kai ma kana bukatar a duba. Zabin da ka zo ce yake. Hello, ita ta iya magana da turanci. Ni ma na iya magana da gujarati. kai ka zo ka zo. Mm. Eh. Ai, ku saurari waɗannan kalamar ku sun yi. Ke ce bugun zuciyata, ke na zaba, ke ma ki zaɓe ni. Za ta zaɓe ni ko? Barka dai. Barka dai. Ina iya ganin wasu aljanu suna rawa kan wancan tsaunin. Daga daga lissa. abin da ke sun faɗa mun ko? Eh, kwarai dama. Jahint. Jahint. Ah. <laughs> Daman ina son. Jahint ya labai. Ah, Jahint. Ah. Daman ya labai. Kai daga ta. Mun ci tafi ah, ko ya labai. Ya haƙuri. Daman so nake na ce, da Allah za mu iya yin selfie? To me yasa za mu selfie? Saboda ina son ɗora hoton namu a Facebook. Ni kishin ƙasa ce. Aha, za ki zama kishin ƙasa idan kika ɗora wutan ko? Eh, ƙwarai kuwa. Za ki tabbatar da haka? Ah. To, maza. Jinjina ga sojojinmu masu nasara, waɗanda suka ba da rayuwarsu domin ƙasarmu. Ah, sai ko me? Saboda ku ne muke zaune lafiya. Sannan zan faɗa mutane cewa kai ne ka ceci rayuwata. Maimakon amfani da hotuna, kawai ki rubuta cewa sojan India ya taimake ki. A gani na fi wannan zai zan babban dan adawa a gare ka. Kai hamaga me yasa zaka ce haka? A zagin sakaki kwanawa. Me gida kalli tsayin sa ne gani. Eh kware yana da tsayi amma ni ma zuciya ta ai babba ce. To shi jarumi ne me gida. Idan shi jarumi ne ni kun baban jarumi ne. Kalla shi da wardadan jiki yalla bai. Karfi ne kenan. Kware yalla bai. To ni da nake iya fas dutse da hannuna. Ni ma ina alfahari da kasar mu kamar kai din nan. Ina alfahari da India. To shi kenan. Amma kuma kin iya waka kasar India? Bandi Matram. Zaki rera? Eh. So fara. Ai idan muka je makaranta sai an yi mana. <laughs> Shikenan, ah? Rato. Yanzu wai? Eh, me yasa? Kawai ki fara. Oh, mhm. Bandi matiram, bandi mataram, su su su su Shikenan ba matsala, mu ga wayar taki. Matso. Eh, kishin ƙasa da yin salfi, mabambantan abubuwa ne. kuɗin nan zan koyar da shi darasin. Eh. Eh. <laughs> Eh, na ƙyale shi da yau. <laughs> Uh, dala ɗan samu murwa, ka yi sauri mana. Yanai? a na ce ba? Barka ne. Ah, barka. Za ka iya tashi tsaye dala? Shikenan. Menene? Harish! ne! Hmm? <laughs> Kiran nan da nan jini taimun sai na ji baki da zuciya ta ta yi wani irin kwarewa rike min wannan barayin da ina zuwa ina zuwa nan dini ga nan ga eh, Ya an kai ne shalele. Ta Allah zaka iya dauko min wannan dutsen? San Allah. Eh, hmm. <laughs> Nan dini Ah. ba bukatar ke mun godiya domin baki so ne ake yi wa godiya amma ni kuma kece ne ba matsala fata nasara fata nasara na baki lafiya vande mataram sujalam sufalam मलयज शीतलाम् सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे ai a nan dini ba ta yin komai ba tare da ta nemi izini na ba ni e kishin ƙasa ce yanzu ka yi da hakan. kina da murya a makaranta ma duk wata waka ni ce nake raidawa. <laughs> Komai da komai da ya shafi murya ni ake sawa na yi. Har kyauta girmama aka bani akan hakan. A tun Allah salafi kwaya ɗaya. Mun yi ɗaya jiya. Ina ina. Ai tun a jiya ma na yi postin ɗinsa. Hmm. <laughs> Kalle mun yi matuƙar kyau. <laughs> Na sami dangwale da kuma maganganu da yawa na mutane. Wa ya rubuta wannan comment din? Kamar a kaina ake magana. Haris? Me ake cewa kaina? Sai mu kara Eh, gannan zuwa. Barka da yalla bai lafiya ka barna. Barka da murna aure. Aure kuma. Kware yalla bai. Nawa. Naka tare da wannan likitan. <laughs> Haka ne, amma sai dai a bangalo za a yi auren na. Zan je na kama gidan huta ITC da kuma hotel ɗin tace. Sannan na gayyaci mutane dubu biyu a ƙasar India. Sannan a kawo abinci irin na wannan. Ah, sannan kuma irin kala abincin da zai waita a gurin shine abinci irin na arewacin India kaya ba wani abu yayi yayi shi ne za a fara wannan shirye-shiryen dukkanin wani shiri gaba ɗaya naka ne me yasa ne zan yi <laughs> amma yalla <laughs> a fara tabbatar da auren na zan yi komai <laughs> likita ta kawo wasiƙa yin labe da ba zama ya soyayya asali na gode je ya labai me ya rubuta ya labai me ya rubuta ka karanta mana a fili muji muna so mu ma mu koya daga gare ku ya ne labai ka fara karanta mana ka fara karanta muna so mu gani da alama zababan kalamai ne yawa bayyane sheke kansa yayi yaya na san ba zai taba aikata haka ba domin shi ba matsoraci bane da zai sheke kansa me ya faru ehm, ram na san cewa kai da shi kun yi matukar shakuwa na fuskanci halin da kake ciki amma ni ma fa mijin ƙanwata ne ina bincike akan mutuwarsa kawai ka zuba ido ran ba shi da amfani jan wasu abubuwa da shi mijin kanwarka ne ni ma a matsayinsa na dan uwana ina damar tambayar me abin da ya faru da shi in har ana so in tsaya in zuba idanu ba wai ka nake ba tambayar ka nake me ya faru umarni na yalla bai ta bamu akan mu tura wannan ginin duba dan sandin da ya ce zai jayayya da ni to fa baya ƙara ganin gobansa a cikin ku da akwai mai kwarin zuciyar da zai iya hakan duk wanda yake ganin zai iya to ya tura gini kan ba mu iya waye labai amma sabon DC din mu wallahi ba zai rabu da kai ba wanda dan wasa ne wannan na tabbata ka taba ganin taurari a kan yan sanda amma shi wannan a zuciyarsa suke rashin adalci fecewa yake idan ya ji sunansa a kawai da yaushe idan ya gabata waje adalci nake samuwa Kai waye kai? Babu bukatar na gabatar ma da ko ni wane ne. Domin san baka da muhimmancin sanin ko ni wane ne. To san ko ni waye kai? Ka kasance dan daba wanda yake kwatar filaye ya gina wajen batanci a gurin. Zan canja ma wajen aiki wajen da in ka je ko ruwan sha ba za ka samu ba. Idan ka isa ka ƙara taku ɗaya ka gani. <laughs> abin dariya Yayi, mugulu, wallahi mugulu zai buge mu. Kai, me kake haka? Baka da hankali ne? Kai, ka bari mana, me kake haka? Kai, so kake ka shege ni? Wayo! Kai, idan haka kanka za ka iya kasancewa cikin alfahari na karfin ikon da ka samu na shekara biyar kawai. ka yi tunani akan wanda ya samu karfi tun shekaru 58 shi ya zai kasance matsonan inspector ya ci mutuncin jami'an gwamnati yayin gudanar da aikin sannan ya yi musu barazana ku kama shi ka yi baka da hankali ne ka san me kake aikatawa kowa ya kai muddin ka aikata kuskure dole a kama ka idan kana son zaman lafiya ka gyara ɗabi'unka ba zan gyara ka ba kai ni fa dan sandan IS ne ba kamar kowanne ba idan haka fusata ni shaike ka zanyi officer maza a tura ginin nasa kai taso taso taso bayan wasu yan kwanaki sai wani dan kwangila ya fito daga magarkama ya zo ya fara bala ya kofar gidan yayanka ah? idan kana jin kai namiji ne maza ka fito nan ka fito mana ai kuske ni kuske da Allah sai kai nadama akan abin da kai mun sai na rusa halin gaba kida wannan abu da yayi mutukan fusace yayanka hakan ne yasa shi kadan sai tafi gidan wannan dan kwangila ba tare da kowa ba Kai ina za ka Tabbas ya yi matuƙar fusata. Hakan ya sa ya sheƙe wannan ɗan kwangila da bindiga shi ɗan kwangilar. Saboda kisan kan da ya sa a kama shi. Ni kuma sai na je na karɓo belinsa, na dawo da shi zuwa gida. Awa, shekarun ranar ne. ya sheke kansa da kansa. kalli kes ɗin da kyau sosai ka gani. Jami'an mu ba irin binciken da basi ba. Duk wani bincike na gawa ya daidai me abin da kake tunani? Wannan ba sheki kai bane kisan kai ne. Ka daina faɗin wannan hasashen naka. Domin kana nema ka zaƙe ina da shaidodi da yawa cike a cikin ɗakinsa. Me kake nufi? Shaida ta farko. A cikin ɗakin yayana na musamman wanda yake gudanar da ayyukansa. A kan taga da saman teburi na ji wani irin ƙanshi da ban san shi ba. Hakan na nufin wani ya shigo cikin ɗakin yayin na wata taga wanda yake da tsayi 62 zuwa 63. Shaida ta biyu kuma shine mazaunin zama da ke cikin ɗakin yayana. Wannan mazauni ya yi nuni da cewa mutum mai nauyi da kuma tsayi ya zona a kansa. hakan na nufin wannan makashi yana da nauyi sosai nauyinsa ya kai nauyin keji ɗari bayan haka ya hana a koda shi a buɗe yake barin tagarsa amma shi wannan mashaki sai ya kukkulle tagar sannan ƙarin hujja ta uku ku gaya min shin kun gano zanen in yatsun yayana akan kwamfutarsa a bayanan da muka naɗa gaskiya to me yasa ni ma kaina da ne bincike ban gano zanen in yatsun nasa ba hakan na nufin wannan makashi ya sa safa ya amfani da kwamfuta bayan ya gama ya sa dasta ya goge hujja ta ƙarshe ita ce igiyar da aka ɗora wuyan yayana ka duba irin ɗorin da aka yi wuyan nasa kowaye wannan ɗori ya kasance ba hago ne shi kuma yayana ya kasance ba dami ne ah. sai yana aikata wannan babban kuskure haka a gani na duk wanda suka sheke shi da akwai manufarsa ta yin haka ba wai ina kalubalantar hukumar ku bane amma jami'an ku san basu gudanar da bincike mai kyau ba yayin kisan yayana wasu daga cikin ku san basu san aikin su ba Ram ni da kaina zan yi bincike akan wannan kisan ɗin. a sanarwa da jami'in da kes ɗin Steve su yake hannunsa domin ni da kaina zan jagoranci kes ɗin sannan ina buƙatar sunan masu laifin da tsayin su ya kai 62 zuwa 63 Uh, na ce ba? Na miya labai. Ai, na zanga likita raban da Allah. Can na ofishinsa. Can? Eh. Na gode. Ina ji. Ram ya zo ganin likita rabandar. Da Allah ina son ganin likita rabandar. Likita rabandar. ai tun da daɗewa ya bar wannan waje. wai ah? Wayo Allah! Shi ne ana? Kai waye kuje kuje kuje. Shi kenan. Ah? Ah, barka! Ah, barka ne. Ta yaya aka yi ka zo nan? Na zo ganin likita Rabandar. Oh, to kuna ɗaya da shi ɗin? Ah, an ce bayanan ne. Ah, haka aka ce maka likita Rabandar baya nan? To gaskiya ƙarya aka yi ma. Oh. Na san yadda yake, zo mu je in kai ka. Ka ji mini ba? ba na gaya ma ba, na san yace yake. <laughs> Barka ne likita. Wannan shine kanin jami'in IAS, wato Satiya Murti ya zo ganin ka ne? Dala in ba damuwa ina so ne magana da ka nise shi. Ah, ah shikenan. Ba matsala. Zan iya zama? na gode na karanta binciken gawa na ɗan uwana wanda ka rubuta na jami'in IS. To menene? Ba komai. Kamar yace aka saba in mutum shi ya sheki kansa da kansa ana samun alama ta ne a wuyansa. Idan wani ne ya sheke shi to ana samun alama ta O ne. A wuyan yaya na alama O ce. haka ne rahoton ka ba? Me kake da bito? Kana nufin wanda ya sa na canja rahoton? Yaushe ni na faɗa hakan kai ka faɗa hakan da kanka. Kaga yalla bai. Ka je kai amfani da kwakwalwarka akan iyaka ƙasa, amma ban na buƙatar ka zo nan ka dinga min wasu surutai. kana ji abin da gani a ciki shine rahoton gawar dan uwanka idan kana da matsala akan hakan ka je ka shigar da ƙara a hukumar yan sanda aikin banza banda lokacin jin wannan shiriri ta taka zaka iya tashi malanka ta maganganu da yawa ba tare da na ce komai ba. Zan dawo ta kanka ne. Gaskiya wani abu yayi. Ah, ah, eh, ina ne kuma za ki je? Ah, kun yi maganar da shi? Eh? ina ga fa an samu matsala yalla bai. ka tabbatar da cewa ka yi kalaman ka. Na yi tunanin tun ayyuka ka ƙasa saka gama kawancan su. Ashe labai. Ƙawancen zai kai hanyar biyo ta zuwa ga asibiti. Kai wanne irin ba hagun mutum ne da Allah. Nan ba asibiti ne kowa da kowa zai iya zuwa ya zo ne domin a mai magani. Yalla bai amma gaskiya baka fuskanta. Kana kallon wancan lafiyar sa kaloras. Ta za ka ce ya zo ne domin ba shi da lafiya. Zan iya samun lambar ka. Kai mai gida lambar sa ma za ta karba. Bana amfani da wani. Ciya ah, To amma ah, adireshin gida fa ko kuma wani abin daban. Ah, zan tashi daga inda nake ne. Kai labe ba ruwanka mutumin kirki ne baka buƙatar lamba ballanta na chatin ko kuma ka ɗauke ta zuwa wajen ɗaurin aure san babu ruwanka amma shi kuma daga haɗuwarsa an fara musayar lamba ta yi nan gama goma shi. Eh, eh, eh, Kada ka manta fa in muka ƙara haɗuwa za ka bani adireshin ka da lambar ka. Na hore. yi zuciya ta zubar da hawaye take tana kuka. Sai an jima. Sai an jima. Kada ka manta fa. Ah. Na rabu da shi ne kawai saboda shi sojan indiya ne amma da sai na lalata mai ƙuruciyarsa. Wane ne ya faɗa miki? Kawata ce ta faɗan haka. Reto, zo. Zo mana. Zauna, zauna. Waye fi kowa sanin waye babanki? Ni ce. Kin tabbatar? Eh. Sai kuma wa? Gaskiya ban sani ba. Baki sani ba? To sai ni. Amma ai kai baka san abin da ya fi son ci ba eh, ko? Ni kwarai ban san shi haka ba. Kenan kin wa babanki farin sani ba? Eh. To shi din mutumin banza ne. A'a. A'a, saboda kada ki damu kin ji? Hmm? Ki kwantar da hankali, domin babanki a shi, yana faɗa ne domin samar da adalci. Duk wani wanda ya saba akan hakan gamawa yake da shi. Saboda haka babanki, shi ɗin babban mutum ne. Kana nufin kamar Superman? Hmm, Superhuman. Hmm. <laughs> Kada ki ƙara mummunan tunani akan babanki. Sirka ina iya fahimtar me abin da yake tunani. jan Allah sirka. Babu abin da baki sani ba dangane da yayana. Ta Allah ki tunanin ki faɗa Ya Yayana da wasu abokanan adawa ne ko kuma wani abin da ya sa shi a damuwa ƴan kwanakin nan. Kawai abin da na sani shine akan ƴar direban mu. Barka dai madam. Barka dai. Ku yi hakuri na makara ne saboda na kai ta asibiti. Ai ka zo akan lokaci shankar ba da hamuwa. Ke ya zo a makaran zaki ce haka? Ah to ku yi magana ni bara in shiga in kawo kofi. Zo ya ta maza zo. jakiyata jiki na ji an an kai ki asibiti ko eh kawo jiya da daddare ne gaba ɗaya ban da lafiya zazzabi ne yake damunta amma yanzu ta warke me kike kalla haka yarinya me yasa na ga gidanmu karami ko kuma kawo gidanku babba ke shiru yalla bai jami'i ne shi baban ki ba ne shi yasa ki fahimta me yasa kake mata tsawa haka yarinya kina son katin gida ko eh. me yasa kike son katin gida domin gidanmu Da gani sai mamata sai babana iya mu muke cika shi. Tun lokacin da ƙawayen na za su zo murnar sagalin zagayowar haihuwata gidan baya taɓa isan mu. Ke ma idan kika karatu tukur zaki zama babbar jami'a kamar ni. Zaki samu damar gina babban gida kamar wannan. Da gaske? Kwarai ko yarinya ta. To yanzu faɗa min zaki karatu ba? Mm. <laughs> da kyau yarinya. Baba baba, ka da abin da kawu yake cewa idan ne karatu sosai zan zama jami'a kamar shi. sai mu gina gidan da ya fi wannan daga na ai shagalin wa haihuwar ka ainawa aina mama duk a cikin wannan babban gidan namu ko baba kwarya ta kawai sai rana tsaka kawai muka ji cewa shinkar ya sheke kansa tare da ahalinsa ba zan manta da ranar ba Yarsa ce ta kamu da cutar kansa. Kansa kuma? Kuma can matakin ƙarshe ya nemi rancen kuɗi ta ko'ina amma ya kasa samun kuɗin da zai wa ƴansa magani. Saboda ya kasa ceton yarsa hakan ya sa shi ma ya shanye kansa. <laughs> yi matuƙar damuwa bisa ga abin da ya faru da ahalin Shankar. Ya kasa samun sukuni. Babban abin da yake damunsa me yasa Shankar ya kasa tambayarsa kuɗin da za a yi wa ‘yarsa magani. Yana matuƙar son ‘yar Shankar. Gabaki ɗaya damuwarsa ma yawanci a kanta ne. Baba, na ji an ce duk mutanen da ba su da kuɗi suka kamu da cutar kansa sai dai su mutu. Wa ya faɗa miki haka yarinya ta? An ce kamla ce ta faɗa min hakan baba. Ni ma ƙwararren likita ne ya ta, da na bincika ba ta sha magani mai kyau ba ne ba. me yasa? Ya kasance talaucinta shine silan mutuwarta. Hakan na nufin gaskiya ne abin da Anti kamala ta faɗa? Idan talaka suka kamu da cutar kansa ba sa warkewa sai dai su mutu? Ki daina sauraron abubuwa irin wannan a ta, majjaki wasanki. Mm, shikenan. ban san abin da ya faru da shi bayan wannan lokacin ba. A kullum yana shiga ɗakin sa ya dinga daddana kwamfutarsa na tsawon awanni. A wata rana ranar da baya gida, kawai sai wannan ɗan kwangilan ya zo gidanmu ya fara yi mana barazana. Yayin da na je na faɗa masa kuma sai hakan ya matuƙar fusata shi. Kai tsaye kawai ya je gidan ɗan kwangilan nan. Washe gari kuma shine 'yan sanda suka zo, suka tafi da shi akan ya sheƙe wannan ɗan kwangila. Aka kore shi daga aikinsa. shine dan uwana ya samo belinsa lokacin da ya dawo gida ya zama shiru-shiru Ci abincin mana. Ina so na faɗa miki wani abu ne. Hmm. Nakan iya sanin me zaka faɗan tun kafin ka faɗa min. Ba ni ne na sheke shi ba. Tuntuni na riga na san da hakan ai. Na san cewa san ba kai ne ka aikata ba. To amma ita rayuwa ai haka take da ƙalubale. Wata rana komai zai wuce maza ka ci abincinka. <laughs> Ina son faɗa miki wani abu ne. Hmm. Ka ci abincinka, mai magana daga baya. A lokacin ya zauna ya kasa yin bacci. Bayan wani ɗan lokaci kawai ya shiga ɗakin kwamfutarsa. Washe gari na zo zan kamai kofi da safe? Yana so ya faɗa min wani abu, amma ne kuma na ƙi sauraron sosai. Sirka. Ah, barka dai. Ba zata. Ke ci anan? Tunda ka zo ku ci gaba da hira kai da ita. Bara in je in kawo muku kofi. Ci sirka. Ce sirka. Shin kin ga wayata ne? Malam Khalidan ba wannan ce waye ka ba? Ah, ba wannan ba ce. Ah, to kenan wannan ce? Ah. Ta aka na ga wayata anan ki? Me yasa kai mun kare cewa baka da waya? To shi kenan na kyale ka na yafe maka. Wayar taka ba iya yi ba ce haka nisa na kama iya yi. Sabo waya ce da ake yayi. Za ka iya magana da ita akwai ina. Na gode amma ina jin daɗin wannan tsoho wayar tawa. Na kawo maka abu da soyayya shine kai kuma za ka ki karɓa? Na fa gaya miki cewa bana bukata. Allah sarki yarinya cikin soyayya da shauki ta kama waya? Za fa ta ji haushi idan har baka karɓa ba. A'a ni fa. Sarka ita ba ta ce ka karɓa kawai ka karɓa to. Na yi sabin ɗin sabuwar lambar. Na gode amma na bukata tsoho waya. Yau ga kofin. Na gode, sadaka. To ku zauna. Amma wannan kofin ya yi daɗi. Ah, na san kin makara ko? Mun gode da ziyararki. Sai na ƙara dawa sarka. Bye. Bye. Sai mun ganki. Mm, na gode. Ah, na maka downloading ɗin Facebook da WhatsApp a cikin wayarka. Kuma wata mini ɗora akan Facebook ɗinka. Na ma turo mai da saƙon abota. Ka karɓe ni. Aha. Um, 三级吗？ masu laifi wanda tsayinsu ya kasance 63 zuwa 62 da kuma wanda suka kasance bagwaye amma san ba su da alaka da wannan kisan kan muna da hujjoji akan ba ma sa wannan gari lokacin da abun ya faru dukkan su yan shubaji na gar ne kuma ga baki din su mun kawo su nan in da mutum da wato face ali idan ku kawo kowa nan me yasa shi ba shi maza ku kawo shi yanzu za mu iya bakin kokarin mu yalla bai ba na bukatar wani uzuri ina bukatar sanan nan ba dawa ba ai maza maza to yalla bai Alhaji ya lika fusta yanzu yanzu nan wai yana cewa an shake Fes Ali. Kai, wai shi. ina son yin magana kai me gidan mu kake gawa haka kai waye kai menene nau'in jininka uh, uh, oh positive a jikin ku waye mai irin wannan nau'in jinin to ku bi nan ku matsa gefe domin wannan yana buƙatar jinin ku shin yanzu zan yi magana da kai kai akan me zaka dinga mana barazana a yankin mu waye kai malam mai zakewa Hmm. Me ka ce? Waye kai na ce, wayo! Ni kaɗai na fa na shigo yankin naku da ko suna ba shi da shi shine zaka dinga ɗaga mun murya haka? Idan har damusa ta shigo yanki, ɓeraye ire-iren ku fece suke!

wannan haɗaɗɗen saurayin meji da ƙarfi da kuma kuɗi sunansa kabir ya kasance babban ɗan kasuwa yana gudanar da harƙallan miyagun ƙwayoyi duk wanda ya mai biyayya zai na lafiya duk wanda ya ƙoƙarin yin jayayya da shi sheke sheke na tsani ire-iren mutane ƙwaya biyu waɗanda ba sa jin magana ta da kuma waɗanda suka ci amana ta shegen su nake yi ai na da sana haka yalla bai ba sai da na gaya maka kada ka bari na ƙara ganin wannan ban zan fuskanta ka ba wani ne ya shake fes ali daga shibaji nagar kafin bincike shi ina ji shikenan ga nan zuwa a gani na da ko wanda ke da hannu a kes din dan uwanka yawa a halin yanzu kuma cibiyar bincike ta CBI ta gudanar da bincike akan kes din nasa wannan logon ko a yanar gizo ko a Google ko dai wani wajen da ba. Shin kin san shi? Kamar na taɓa ganin shi. Da gaske? Kwarai. Ke taɓa ganin ta wannan mutum? A wani wajen haka? Hmm, a'a, amma na taɓa ganin wannan logon a wani wajen. A ina? Hoto? To, amma... Ko a jarida? Cikin talabijin? Wasu kunya da kullum ko kuma... Ina, ina, ɗan dakta, ɗan Ina tunanin... Idan na cinka daidai, Akan hanya ta ta zuwa nan, a nan ne nake tunani. Ta so mu je maza. A yanzu kuma? Eh, kina wani abun ne? Ki hakuri ban tambaye ki ko kina wani abun ba. A a a. Eh. Nan ne? A'a. Hello? A... fi sani yanzu. Zan ki dawo kin ji? Mawaki nake son zama amma saboda dini na zama likita oh. yanzu ka zama ido gani za ga ba sai zagwa dini a wannan ranar ta wa haihuwa. Eh. Shi kenan mun mutu. ya zo ƙarshen mai gida Kai, da wannan sai saurayi da budurwa ne suke hau babur eh yana abokin ta ma ai zai iya ɗauka ta. Saboda ire iren kwaka na abota da mata fil Kuna ganin awa mace magana sai ku ce saurayinta ne. Yau kallon shine logon. Waya biyu ne wannan reshen nasu. Ɗaya a Milish Maram, ɗaya kuma a Jiya Nagar. Tun da wannan logon ya kasance a nan tabbas yana da alaƙa da gidan wasan ɗan ƙarfi. Ah. Ke su iti, na gode da kira na da kike amma zan kira ki daga baya kin je? Ah, gobe da sabo abin da kike To me yasa? Ina so ki samun ido ne a breast ɗinsu na can, ni kuma zan sa ido a nan. Ah? Ah? Ina nufin tun da wajaje biyu ne kowannen mu zai je ya zo na a waje ɗaɗɗe. Ah, Ke ba matsala za ki iya ɗaga waki wayaki na ma kawo ki nan ba tare da kin yi niyya ba. Ya haƙuri za ki iya ci gaba. Yau ne ranar zagayewa haihuwata. <sighs> Na gode. Ina son na faɗa miki wani abu. Idan har za ki damu. Ah, kana son ka nuna soyayya ka ne? Ah, yi haƙuri. <laughs> Me ke tunani kina ganin cewa ko da baki faɗa min kina sona ba ba zan gane hakan ba? Sam shiriri ta ta bata kai hakan ba. Na sani. Amma ina so ki san wani abu da. Da akwai abin da yake da muhimmancin sani a cikin rayuwata. A cikin rayuwata san bana wahalar da kaina akan tunanin naka irin waɗannan. kun bani da masaniya akan yaushe ne zan kawo ƙarshen haka sannan bayan haka kuma ban na so na sa ki a cikin haɗari na fi so na ga kin yi rayuwa cikin farin ciki a nesa da ni ni ma zan iya cewa wani abu eh mana na fuskanci dangantaka da ke tsakaninka da yayanka. Wannan shakuwar ku hakan abin burgewa ne, tare da shauƙin da kuke nuna a juna. Duda, ba zan iya bayyana maka yadda nake ji akan ka ba kai tsaye. Amma da yiwuwar Ni ma kwatan kwatankwacin irin wannan soyayyar nake yi maka. Ka ce ka nemi fatan samun rayuwar farin ciki a wani wajen. Amma kuma ta da kai shine farin ciki na. Idan har a yau na waye gari ban kasance tare da kai ba, na san cewar zan yi rayuwar bakin ciki ne. Sannan kuma Kawai yanzu ka faɗi abubuwa da yawa, amma sai dai baka faɗi abu guda ɗaya ba. baka ce ba ka so na ba, <laughs> hamago. Kai, na baka wani labari mai ban dariya. Wani naji mai gida. Ka da yake ka bari sai wani lokacin. <laughs> Yawa ajiye na anan. Ya isa ka? Eh mana, saboda nan ne ɗaya rashin nasu. Oho. Ki kula da kyau. Shikenan. Nan da ni ba nuwa ki na gani. zan dinga bibiyar GPS ɗinki sannan sai ki sa wannan aljihu. Ka gani ba mai gida? Me yasa kake sa suka wuta a fetur ne? Eh. Kada ka damu. Sai ki kula. Mhm. Yanzu ka fuskanci me nake gaya ma? Kai tunani da kwakwalwa ita da shi kawai abokai ne. Juya ka biya kuɗin shayin da muka sha. Mai gida me take nema ne wai? Kayan ka ga wata kyakkyawa je karɓo min lamari. Ya kai aboki, haka fito ne? Ƙwarai ko. No, shanye labai Ya kai madam? Barka Daman ina son samun gurbi ne a nan. Za a fara bada adabas ɗin rufe dubu biyar ne. Sannan a bada dubu uku. A dukkan wani ƙarshen wata madam. Amma ba ma yanzu za ki fara bada kuɗin. So na gode. Na ga wannan mutumin da ka nuna min da kuma zanen nan a jikinsa a cikin wannan wajen. ga nan zuwa. shikenan kai sauri ka zo. Dala da musamman. Ah. Na gode. Ah! Madam, me ke haka? Yi haƙuri. Zo ki gyara su mazana. Oh, ah, oh, oh, oh. Uh, uh... Hello? yarinya ce Sibibiya ta take? Kai da mutanen ka maza ku zo masana'anta. wai kyau dan uwa wannan yarinya kware ma ta yi ka kira mu domin buga wasa da ita eh Allah na ce ba? Kai aboki, wannan ita ce duniyar ka kenan. Dan Allah, kiran waya nake so na yi. Sorin ki za kira waya. Mm. Kina ganin idan kin kira saurayin naki zai zo a lokacin da kika kira shi ya sassambaɗe mu sannan ya cece ki jarumi ne shi saurayin naki. Kwarai kuwa dan Allah kira ɗaya kawai. Shi kenan, iya kira ɗaya kawai, amma bisa sharaɗi ƙwaya ɗaya. zuwan jarumin ki wannan waje jiran da zamu yi shine na minti biyu kawai idan an bai zo a cikin mintuna biyun ba ko me na ce miki ki ke din nan zaki eh na amince ya ne bai dago yau bane ba yanayin tuki ne dai ko ni san wannan bai shafe ni ba kawai zan jira lokacin da na baki ya kare goma tara takwas bakwai shida biyar hudu uku Kai, wai kai? Shi ne jarumin nawa? saurayina. za mu iya magana da kai na 'yan mintuna yayin da ajalin guda ya kiransa sai ga yayi tsalle kawai ya fada ruwa kai yara ku kulle goba goma da shi maza kada ku sake ku aikata haka domin za ku yi nadama kai. to me yasa dukan mu za kai haka kawai dai ban na dukan mutum amma idan na fara dukansa to jikinsa zai gaya min. Ah! za mu yi magana da kai na wasu 'yan masu matuƙa haɗari ka saurare ni kawai ka manya ka tafi suwaye idan su gano ni na gama shege ne zasu kai ba su shege ka ka ce rayuwar mu ni da kai don Allah ka tafi ka je don Allah suwaye Gaiwa wame yasa ba za ka fuskance ni ba ne? Waye? Za su shege mun halina ne, dan Allah ka fuskanta. Su Kai, wanka ban ka fuskanta ni kome? Za su tarwatsa mun halina ne, su ba mutane ba ne. Dabbobi ne dabbobi. Kai! Rambir, na am kafta ram rubuta wannan lambar. Fada labai. Ina buƙatar dukkan kiran da aka yi da ita. To yalla bai, ba ni minti biyu kawai. Ka turo min kome da kome da ka samu. An gama yalla labai. Captain Ram, ina jiran bir. Yalla bai. Ka bi mun diddigin wannan namba. Sannan ita wannan namba ka kira da private number. Ka yi mun recording din muryar da ka ji ka tantance muryar. Sannan sai ka kokarin gano mun waye mai muryar. To yalla bai. Ina jiran bir. Na gano inda lamba take yalla bai. Tazarar ka da inda wannan lamba take a halin yanzu nisan kilomita 20. To ka gano muryar? Kware na gano mai muryar yalla bai. Wane ne? matsala ba matsala. Kaka samu damuwa ya kusan fitowa. Wannan shi ne ministan lafiya na wannan jihar. Mayan kuɗi na shi, san babu wani tausayi a cikin zuciyarsa. Kasuwancin shigo da miyagun ƙwayoyi shi ne kasuwancinsa na farko da yake. Don haka bayan zaman sa ministan lafiya, sai har sa ta ƙara ci gaba. Dabanci kwacen filaye da kwacen manyan kadarori babu abin da bai yi. Shin na ce ma ka samu guri ka zauna ne? Ya ƙuri ya labai. To me sa za ka tashi kuma? Zauna mana! Kada ka damu da wannan, ina da barkwanci ne, duk da cewa kayan da nake sa baƙaƙe ne. Amma zuciya ta fara ce fat jinjina ga abin bauta shi ba. Yalla bai, yalla bai damun abin shi ne. Bayan ma, kun siya mutu ya ba asibitoci da dama. Ya zo nan ne domin raba wannan dukiya da mahaifinsa ya tafi ya bari tsakaninsa da ɗan uwansa. To ai shi ba shi da wani kaso a cikin ta. To amma ni kuma nawa kasan fa. Me? Kai kurma ne nawa kasan nake tambaya ka. Karo hamsin zan samu ya labai. To zan ba karo goma daga ciki. Eh. <laughs> An daidaita komai ya labai. Na gode gaskiya. Na yi farin cikin haɗuwa da kai. Ba zan yi mantawa da. Hmm. Hmm. Hmm. Me kawo dan gwana kuma nan? Kana kokarin shirya yadda zaka shege ni ne ko? Me yasa ka zo nan? Kai me kawo ka na din eh? Ka fara fada mun. Wannan dukiyar mahaifi na ce. Amma ni ne na gina dukiyar. Ka so mu na dukiyar na wani. wani ka so shi da garin naka. Ba me yasa zaka ka ta yi. <laughs> Yin jayayya ku ba zai kawo salama ba. Kwarai, kwarai. Za ku sha kwafi? Kai, kawo. maza ka gobe? Me na ba da karo ɗari tara ga yanka a cikin kadara ta karo dubu da nake da. Kafin ka zo nan gurin a yi jabba ya kamata ka yi tunani ya kai so dubu. Idan ka damu cewa da wannan bukata zaka zo ka bi babu shin zaka zaba ka ne? Ba zai yi ba. Haba mai gida kada kai mana haka. Da Allah ka saurare ni yalla bai. Wannan kuɗi sune rayuwar mu. Da Allah yalla bai. Kada kai mana haka. Za mu an ciya gagarumin matsala. Hakan ba daidai bane yalla bai. Yalla bai. Na zo gare ka ne tare da tarin sanyawar rai. Akan cewa za ka yi adalci idan kai mana haka tarwatsa mu. Dan Allah yalla bai. Sanya nufa a cikin wannan takardar ne kada zai sa koma gidanka. jinjina ga shi ba. Kada ka taɓa tunanin cewa ka tsira. domin zan iya kashe ka a duk lokacin da nake so. Wai kai. Kanin jami'i Satiya Murti. Ku ne ku sheƙe min dan uwana domin kuwa ina da cikakken tabbaci akan hakan. Ba abin da zaka iya mana ba tare da hujjoji ba. Kana da hujjar da za ta gwada cewa mu ne muka sheƙe shi? Minti ɗaya bayan mutuwar dan uwana an kirawo ni da lambar da aka kirawo shi da ita. kuma na naɗi bayanan murya na mutumin da ya kirawo ni yanzu haka ba na kira ka bane domin na gwada ma sai dan domin na gaya ma cewa takwakiya ta shiga rayuwarka rayuwarka yanzu ta koma a ƙididdige Δεν θέλω να με κάνεις να να να να me yake faruwa? Ya zo ya buɗe wuta a gidana yana yi min barazana. Wane ne wannan? Wannan dan uwansa ce Murtidin kwamandan sojoji Ram. Wannan shi ne mamallakin rukunin kamfanonuwan share, Amur share. Zuwan su gidan ya yi matuƙa aikata babban kuskure. ka yau din nan zan fara gane da shi zuwa lokacin da za mu sheƙe dan banza. Oh, amma ka takar da sauri. Ta bangare ɗaya kuma wannan babban ɗan kasuwa ya kasance abokin kasuwancin ministan lafiya. Ba mu samu matarsa ba, jala zan makaranta ne. Kowa na ku sani ku sani ku ne mota kowa ina ta shiga duniya. Barkan ku dai, ni dai suna na Ritu, Satiya Murti, ya a wajen Arnadan, Satiya Murti. Kowane iyaye suna koya 'ya'yansu yadda za su yi magana mai kyau. A yaushe ina tuna wani abu guda ɗaya da babana yake yawan faɗa min. Firici mara kyau ƙwaya ɗaya kan lalata dubunnan abubuwa. Haka zalika firici mai kyau ƙwaya ɗaya kan gyara miliyoyin abubuwa. Yanzu haka baban na baya tare da ni. Ina matuƙa kewarsa sosai. zan dage sosai ne karatu na zama ma'aikaciyar gwamnati in na girma. Albashi na da nake samu zan taimaka mutane marasa ƙarfi. Idan har na haka babana kullum zai kasance tare da ni. Babana tamkar yari mai yake kullum hanya kalkal yake bi. Hanya mai gaskiya ɗan sanda ne shi nagari. Ina son ka baba. ita din ‘yarki ce? Eh. a kaka ba ‘yata bace ba, ‘yar yayan wannan ne? To shi ɗin mijinki ne? Mm, mm-hmm. Mm-hmm. yara nawa kuke da su? Ito eh har yanzu dai ko ɗaya bai zuba. Ba mu daɗe da aure ba. Da gaske a shekarunki ‘ya'ya hudu ya kamata a ce yanzu kina da su. Ba ina zaki je je ‘ya'yanki su kasance zagaye da ke. mun haka shine alfarin kowace uwa. Iya nake miki. Ba mi aure ba tukunna. To menene? Ku yi maza maza ku yi aure kada ku ce za ku yi tsarin ahali. Na faɗa miki gaskiya. ba ƙaramin kyawawan 'ya'ya za ku haifa ba ke da shi. Hmm. Hmm. Sai an ji ma kawo. Manyan kwamandojin sojoji irinsa ba sa taɓa saɓar ribi zai iya sheƙe ka. Amma sai dai ba zai yi hakan ba. Harbin wannan kwafi da ya damun shi ya niyya harba, amma me niyyar sa? shi menene abin da yake so da gare mu me yasa ya aikata haka da akwai wani wanda ya tsaya mai ne ko kuma wanda ya kokarin bashi wuta ta iya yiwa so yake yi ya kawo gare ni uh, maza ka kira kabir a waya ba akwai labari ne ya tsaya na shan shayi ne shayi wai shayi yake sha shayi yake sha kuma ya haɗa tarko ne ya haɗa tarko ne tarko ya haɗa maza ka kira kabiru a waya ka ce maza yaban nan ya maza yaban nan ya bar wajen nan da wuri maza maza kira shi me boru ya ki daga wayan ka kara guda mana kara guda maza kara guda hello hello kamar wajen nan. Me yasa? Na ce kamar wajen nan yanzu na zama bayani da kamar kamar wajen nan. Ah, to shi kenan. Ya yi shirin fafatawa da mu. ya yi wasa da kwakwalenmu ba zan gale shi ba. Eh, Mai gida, da ka sa kayan nan ya caka wani jarumi. Yau zan ganin da ni cewa ina santa. Na san su ma za ta idan ta ja ka. Allah taimaka. Oh, barka shigo. Eh, Nandini. Oh, ga ta zuwa maza ka zauna. Bari an kama kofi. Eh. <laughs> eh. Megida, Megida, Megida, Megida, Megida, Megida, Megida, wannan sojan yayi nasara a filin yakin soyayyar mu wallahi wannan sojan take so shi ba marasa bane kamar ni din nan gada jirgin kasa je na ya bi ta kaina ayo mama eh. kai ah, hakuri ba matsala baran da kwamki ita ma sunanta Nandini eh. kyakkyawa sunan ki nan da Nandini? A, kai ma sunan ka fa. Raj. Juyo, juyo, juyo, juyo. Yes! Karbi, kamar yadda na canza zuciya ta na canza sunana daga Harish zuwa Raj. Magira, ita ma wannan yarinyar sai da ka canza sunanta a wajen ka? Idan zan iya koma Harish a wajen wace 'yan rawar banjan. Eh. A wajen wannan nutsatsiyar mezi hana da koma Raj? Kawai ina ganin ta na ji zuciya ta ta soya a cikin dakikun da na ganta. Wannan da ni ba. Ita an wuce babanta. Ita kuma wannan fa. Ita ce gobe ta. Gani nan zuwa masoya. Ka tana da Allah, ya sa mai gida na bai haukace ba. Eh. ta wannan hanyar zamu. yaya Thank you. ta babban kuskure ne, waye kai? Ka riga ka san waye ne, kawai ka tambayi me abin da nake so. Barazana kake yi min? Me za ka yi? Babu abin da za ka iya, kamar yace wannan jamin yayin naka yi kasa yin komai. Idan kana ganin cewa kamar na tsorata ne, to ka sani cewa ka aikata babban kuskure. tun daga lokacin da ka fara min wannan iyo haka ne cewa babu wata hujja da zan baka a rayi kai kai mahaukaci ne kai kada ka ta kada ka shege ni zan ma magana zan yi bayani Wayo mama! Wayo! Dala, kada ka ta, kada ka shege ni. Dan maman kada ka shege ni, na roƙe ka, ka kyale ni, ka rabu da ni don Allah. Ha ha ha. gaba ki dai masomin abin shi ne aikin bai ɗaya na magunguna wannan ahalin direban da suka shirya gaba ki ɗaya kansu sakamakon mutuwa yansu wannan abu ya yi matuƙar taɓa ɗan uwanka sosai da sosai hakan yasa ya fara yin bincike akan yadda za a gyara wannan matsalar ya gudanar da bincike da yawa daga ƙarshe ya ƙirƙiri wani ɗan ƙaramin rahoto yalla bai bayanan ƙididdiga na gwamnati ya faɗa mana cewa dubunnan marasa lafiya ne ke mutuwa don kuɗin aiki. Hanya ƙwaya ɗaya muke da ita da za mu iya rage wannan adadi. maganin bai ɗaya. Bai ɗaya yana nufin kowa da kowa. Idan aka samu sabuwar cuta likitoci suna iya bakin kokarin su wajen gano maganinta. Za ka samu babban kamfani ya jagoranci haka. Duk wani nauyi zai ɗauka ko domin sunan sai ƙara yin sama. Amma da zara an samu maganin sai maganin ya tsada. Yadda talakawa ba za su samu damar siya ba. to shi ma maganin bai zai samu irin wannan karkon zai yi tasiri a wajen marasa lafiya yayin da aka gwada akan mara lafiya ɗaya kowane kamfani za a ba shi dama gudanar da shi wannan magani hakan na nufin kenan maganin zai yawaita a duk wata ɗaya likitoci suna karɓar lak miliyan ɗaya da rabi ga mai cutar kansa amma shi kuma wannan magani san sa ba zai daidai da wannan ba zai kasance rofi ɗari hudu ne kawai hakan na nufin talakawa za su iya amfani da shi amma idan har wannan magani zai yi arha haka to me riba da kamfani zai samu a duniya ne wa wannan ƙasa tamu lakabi da sunan gidan magani don haka za mu nemi ƙasar inda ta sa kaso hamsin a cikin wannan magani da za a samar amma idan ƙarfin wannan magani bai kai ba irin su amerika japan china da sauran manyan ƙasashen duniya san ba za su taɓa amfani da shi ba Kana so ka ce kasar inda za ta dinga ba kasashen duniya wannan magani idan har ya kasance karkon wannan magani ya kai. Me yasa mu kada ba za mu yi amfani da shi ba? Yallaɓe a cikin shekarar 2008 India ta nemi kamfanin haɗa magunguna na jan Ashwal Madi da ya samar da maganin mura mai tasiri. Bayan dan lokaci ya samar da shi maganin daga ƙarshe maganin ya karaɗe duniya. Kuma India ta yi wannan magani ne domin 'yan kasanta. amma saboda ingancin maganin babu wani loko da sako da bai zaga ba a fadin duniya. Ta haka India ta samu kuɗin shiga. To shi ma dai kamar haka, wannan magani na maganin bai daya zai kasance a ko'ina kananan asibitoci da manyan asibitoci da dukkanin wani waje da aka sa hali domin sayar da magani a wajen. Hakan zai sa isa ga talkawa da wuri. A yanzu fa yalla dama ɗaya muke da. Bayan wannan magani ba ma da wata dama. Yanzu ka haɗa duk wasu bayanai da ake bukata. Zan tabbatar da salewa aikin wannan magani. Minista jana ba sai ɗauki wannan rahoton. Sai suka haɗa wata harƙalla tsakanin shi da shi da mai gidana. Aha, na gode da uwa. Minista ya ba da karo ɗari. Barka da ɗan uwa. Me yasa ka kira wannan yallaɓai? Ka saurare mu da kyau jami'an gwamnati. Ina so ka manta da wannan aikin da ka ɗauko na maganin bai ɗaya. ka saurara ka ji kamfani ya bani kaso na idan kai ba kana bukata za ka yi zama ka zama mai kuɗi. kai haka za ka yi wa mutanen da suka zaɓe ka kai tunani akan fafutukar da suka yi kai ba za ka iya damuwa da abin da ke damunsu ba yalla bai baka fuskance ni bane ba san ba don kuɗi na gabatar da wannan aikin ba na yi hakan ne saboda al'ummata babu wani abu a duniyan nan da ba za a iya siya ba komai da gani yana da farashi <laughs> kai mai farashin ka fiye ma kudaden za ka bani domin cin hanci ka zuba su domin tallafa wannan aikin magani al'umma za ta albarkace ka da yawa daga cikin al'umma indiya ahalin su ne komai saboda muna son junanmu kuma duk wanda ya ci rayuwar wani daga cikin ahalinmu ba kallon mutum muke yi mai ba kallon abun bauta gani muke tamkar abun bauta ne saboda haka wannan soyayya da ke tsakaninmu sam ko kaɗan ba ta da farashi ka riƙe wannan a zuciyar kaji a yau mutanen wannan ƙasa ta mu kodoshe ƙara mutuwa suke yi ka yi tunani a kan yadda za ka cece mutanen ƙasar ka. da kyau idan aka wannan aiki riba al'umma ce to amma kai mai riba ka. kawai jin daɗin da zan samu iya wannan ya wadatar. magana gaskiya mutane ire-iren ka a ƙarshen su bara suke koma a bakin titi kada kai wa kanka bara. to amma kai mutane ire-iren ka fa zan fi jin daɗin na kasance barace a kan titi muddin kimata ba za ta zubewa ba a guri na kimata da mutunci na ya fiye min dukkan wani abu da zan samu daga gare ku saboda haka ba gudu babu ja da baya za ka zo kai nadama akan abin da ka aikata <laughs> duk abin da za ku yi a shirye nake da na fuskance shi aha fatan nasara bye yalla bai mummunan labari sai ciya murtifa ya fara bibiyan mutanen mu yanzu haka ya sa an kama babban dan kwangila ya kamata mu wani abin yayin da dan uwanka ya kokarin tarwatsa mana masarautar mu sai muka je muka belin dan kwangila muka shege shi da kanmu dukkanin wani abu da ya faru mu ne muka shirya hakan kai daga ta kai yaya yaya yaya kale dabban zo bayan nasarar tura yanka magarkama mun yi tunanin zai manta da gudanar da wannan aiki amma kuma sai ki mantawa don haka a ranar da ya sami beli aka fito da shi a ita wannan rana barka da jami'in gwamnati. Oh, na manta fa kai yanzu ba jami'in gwamnati ba ne. Satiya Murti, shin kana so na dawo ma da gwagwaban tayin da na ma eh? Karfin iko na da aiki na ko ku samu damar kwacewa, amma ba ku kwace digirin da nake da shi ba. Ina fatan ka gane. yanzu zan gwada muku karfin da ilimi yake da kada ku yi tunanin komai ya zo ƙarshe dole sai an gabatar da wannan aiki eh ku kwanta da hankali ka da tsono tsono tso eh yanzu ba buƙatar gabatar da wannan aiki naka domin na bi dukkanin wani tsari da ya kamata na bi na dakatar da shirin wannan magani. Na sa an kama ka sannan na sa ka ji kunya a idon duniya. Ka ka dakatar da wannan kafewar ta kasance murti. Ka saurare ni, wannan fa mu ne duk wani karfin iko da yake nan mu ne masu shi. Yanki zai iya zama naka, amma ita doka ai ba taka bace. sannan to menene dan ka bani kunya ka jira ka sanya ido ni din nan zan tura ka kotu da ƙarshe a yi ma hukunci da ta ah, kai sate murci kotu ba ta amfani da komai sai hujjoji kai kuma san baka da wata hujja hakan ne a yasa na kirawo ka me me ka kake nufi kai tsammanin na kira ka ne ko idan na samu labarai daga gare ka to na naɗa dukkanin wata magana da muka yi ba yanzu ne ma za ka kasa cewa komai minista ka yi shiru na riga fa na nado wannan kiran kai mazuban nan yanzu ina da hujjojin da zan iya gabatarwa a kotu da Allah shiga ciki ka kuma sai mun hada a kotu hakan ne yasa koyi aka yanke cewar mun shege shi wannan yaya naka ha gaskiya kana da karsashi mai kyau jarumin gaske wannan abu yayi to amma da fari ka fara shege kallon wannan idan ka bani takardun wannan aiki da kuma ɗan bayanan na'urar ka, za mu tafi salin alin ba abin da za mu yi musu amma ko jiran minti ɗaya kai akan aka ƙyarka da matarka za su zama shekaru ka gane wannan abu ya yi matuƙa yi wannan sauƙin kan naka yayi matuƙa burge ni dama kake son alanka sosai wannan aiki na haɗa maganin bai ɗaya ya riga ya zo ƙarshe da zarar kai ma ka sheƙa ta dai ni na mutu amma gaskiya ba ta taɓa mutuwa wannan kawai ban fari ne ram ɗina zai gabato Oh! <laughs> kira ga Wane ne kai? Kai ka faɗa min waye kai. Tsoron faɗa min sunan na kake yi ne. Captain Ram. Da kyau ka san sunana. Kamar yace ni ma kai tsaye na san waye kai na san sunanka. Dan haka kwanakin ka za su kasance a cikin kididdige Fatan nasara. ina da mutane irin ka da yawa. Za ta yi wa dai mu ɗaya amma ba iri na bane. Ba daɗewa za mu jamini da kai. mutane suna aiki tukur a rayuwarsu domin su tsare mutuncinsu amma shi kuma dan uwanka gaba ɗaya rayuwarsa ya baya saboda su <laughs> tun da yake a rayuwarsa bai taɓa cin zarafin wani ba ko cin mutunci <laughs> amma gaske shi ke bin shi ah, ram menene haka ka aikata ka samu matsala ne ah, ah, mitidi ina zuwa zubar da jini fa kace Bari in je in kawo bandeji. Ina iya fahimtar me abin da kai ma kake tunani. Amma hukunta waɗannan mutane ko kuma ɗaukar fansa a gare su hakan ba zai dada yayanka ba. Da akwai masu muhimmanci a rayuwarmu. Rana ta farko ranar da aka haife mu da kuma ranar shagalin haihuwarmu ta farko. A yau ina mai miki alkawarin cewa ba zan bar rayuwar yana ta tafi a banza ba tabbas kin faɗa gaskiya da kika ce duk fansan da zan ɗauka ba zai dawo ba to amma ni san mutum ne wanda baya yafiya a rayuwarsa da fari na zo ne don naga irin tsoron da ke cikin idanuwan ku. dalilin zuwa na nabi kuma don na sanar da ku cewa mutuwar ku ta gabato gare ku kun aikata manyan kuskuraye kwa biyu na farko kun ci amana ƙasa ta na biyu kuma kun kashe min dan uwana dole ku karɓi hukunci bisa waɗannan abubuwa biyu duk da kun yi nasarar kashe dan uwana amma mafarkin da yake da ni ne wanda zan cika shi. Me din zagai? Za ka iya fuskantar me zan iya yayin da ruwin ka ya zo makoshin ka ma'ana ka zo gangar ka Kun wa kan kwakiya da sojan da ya kasance a iyakar kasa yake ba ƙasarsa kariya komai girman mace da zarar na sita alburushi na zuwa kansa da ƙiƙa ɗaya kawai yake da ita zan tura shi zuwa lahira ba ƙaƙƙautawa ka gane ko kuma duk da an haife ku ne a cikin uwa ƙasa amma hakan bai hana ku cin amanar ta ba dan haka hukuncin ku daban ne ba zan sheƙe ku cikin sauri ba a sannan a sannu sai na shayar da ku azaba kun ba za ku taɓa tserewa daga hukubata ba. ya zama dole ta fuskance ku Ya okay don. Yalla bai na gano suwa suka shike dan wana da kuma dalilin da ya sa suka shike shi. Kaga, na fuskanci irin yadda kake ji, na san cewa kana matuƙar son yayanka, amma na roƙe ka don Allah, kada kai abu cikin gaggawa, ka bi komai a sannu a sannu, ka kula da kanka kaji, sai an jima. gode. Happy birthday ya. Oh, lokaci guda aka haife ku? San ban san a wace rana aka haife shi ba. Amma a ko yaushe tare muke shagalin zagayowa haihuwata. Mu je mana ka yanka ki Gaskiya ni ba zan je ba. To me yasa ka daina wannan kafiyar taka dan Allah? Mu je ka eh, yanka. Ka zo ka yanka. ko ba dan kai ba ka je ka yanka ko dan bakin da suka zo dan Allah ka je ka yanka in baka yanka ba ba za su ji daɗi ba ni to san ban san yaushe ne aka haife ni ba a koda shi ina irin wannan shagalin tare da ni da dan uwana idan har a yau bai zo ba ba zan yi wannan shagalin ba me ya faru mhm. Barka dai sirka. Barka ra. Ta kin kyau sosai. Barka dai ka. yarinya ta ya kike <laughs> ina lafiya kai ram kace da ba za ka zo ba kai sai aka maka ganka kutsa ai babu abin da zai hana ni zuwa ai mun ji dadin zuwan ka domin ya ce ba zai shagalin ban dai baka zo ba wa kenan waye kuwa wancan yayin naka mai shegin ka fiya mana to ba na zo ba muna nan zai fito da kansa a fara shagalin hakan fa ba zai yi ba kawai ki zuba ido ki kalli nan yanzu ba na gaya miki happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you alaimu albarka tashi tashi happy birthday to you ya ishe naka ya isa ya isa na koshi na koshi na koshi amma har yanzu kai ba ƙoshi ba ne ah. ba? Ah? Hmm. Ah. Na manta ni ma na ƙoshi. Kai, ku biyu nan da akwai abin da kuke shiryawa ko? Mm. Mm. Mm. Kada ka damu zan je da ita. To ni ma na koshi kan wajen. Haba sirki ya ruwa ka ta girka ma abin cikin soyayya. Bai kamata ka tashi lokaci guda haka ba. Wato daga lokacin da dan uwanka ya zo shikenan kai Ka fara zaƙewa ko? Ah, ba haka ba ne ba, san ko kaɗan. Zawo sai na dawo. Kai? Kai, ah, ah. idan ya tafi zai ɗebe dawo ba, in bari an yana son yi magana da shi yanzu ni ma zan dawo. Tare ko gwaɗa mun kwace mun gaban ne. Zo na zo na ka ci. Eh, eh, eh. Ƙanwa ta fa na ci abinci nan da yawa na ƙoshi don Allah. Wallahi sun tafi sun bani wannan ba za ta rabu da ni ba. a kudu shi yayana yana jina ne kamar wani tsagi ne a cikin jikinsa kullum yana tare da ni हाँ bolo. me faru. sirka sirka सिरका मैं waɗancan mutanen su ne faɗa mu buɗe baki faɗa mu me faru fuskanci dalilin hakan ba ki hakuri sam ko kadan ba wai muna son shege yake bane ba ta mumuwa muna son yara sai dai muna son rayuwar mu sama da yadda muke son su ita ba ya ce nan Allah ku ki ta to ya kamata ta san me dalilin da yasa babanta ya sheka ko ne dan haka zai fiye miki ko ki abin da muka ce ki aikata kin ji ah. Idan ba haka ba kuma za mu shaƙe yarinya ce. Ka faɗa ban to me kake so na Da kyau, waye mata. Amma sai da shi mijin kyan ambugo ne. Motan ba za ta zo gidan gidanku bayan komawa ki da awa ɗaya. Ki faɗa ran ya haɗa duk wasu hujjoji da ke hannunsa ya sa su a cikin wannan motar. Mu ne muka shaƙe mijinki kin gane? Shi kuma sirkinki rayuwarsa tana cikin haɗari. Shi mijinki da ya mutu ya ba da rayuwarsa ne domin ƙasarsa. shi kuma wannan akan titi za mu shege shi. <laughs> Mun gama yin dukkan wasu shirye-shirye na kama shi. Daga lokacin da muka kama shi kuma za mu sako muke aiki gida. Shi kuma za mu yi kisa mafi muni. Mutu, za ta dawo gida. <laughs> Ram, idan har ka je, zai iya yiwuwa su sheke ban kai kai ma. Sirka duk wani aiki da ka fita da yiwuwar ka iya dawowa. Amma shi soja idan ya fita aiki, san babu wani sa ran dawowarsa. komai zai iya faruwa da shi a kowane lokaci. Ba shi da ɗan ba a kan yaushe zai mutu. A duk lokacin da mutum ya zama soja ya shirya ba da rayuwarsa ne wa ƙasarsa. Idan har za mu iya ba da rayuwarmu wa ƙasarmu mu tabbatar da cewa ƙasarmu ta samu tsaro. To me da mun ba da mu don tsaron ahalinmu. Kowanne soja. sojan da ya fuskanci abokin gaba a filin daga shine jarumi haka zalika duk wanda ya tsayawa a halinsa shi ma jarumi ne mu sojoji ne ko a ina muka kasance muna cikin taskuni fatan mu kai ahalin su kasance sun samu salama shakka babu ritu za ta dawo nan ba daɗewa ba idan har ritu ɗin ta dawo ki bata wannan duk yace karfin makiya ya kai wannan cuta tana da karfin da za ta iya gama da su ina da yaƙini akan hakan a lokacin da ritu ta girma tabbas za ta sa ƙasar indiya alfahari Barka da Kaftin Ram! Yau ba magana za mu yi a kan jarumta ba ko kuma kishin ƙasa ka gane ba. Me yasa ka shiru kuma? Ko bala'i ne ya ko cikin halin na gaba ki dai ka ce ne? Eh? Ai na yi tsammanin zaka karo mu ne kamar wata damisa, amma kuma sai ga shi na jawo ka gaba na kamar wani ta kare. Ka san me abin da zuciyata take cewa wai na ce? jinjina ga kwamandan mu. wai hawa da kiran kansa yake yi da bisa <coughs> siyasa kawai ka sani amma baka san komai akan soja ba amma hakan ba laifinka ba ne laifin mutanen da suka zaɓe ni. da Allah shiru mutane sun zaɓe ni kuma na yi nasara kuma ko da ma ba su zaɓe ni ba zan yi nasara. Kai, ka tsaya ka zuba kunnuwa ka saurare ni da kyau. Za ka je ka zo na a cikin waccan mota ta gaba ka gane ba? Da dukkan hujjojin da ka samu akan mutuwar yayanka za ku yi nisan kilomita ashirin daga nan kubin gabaki da? Bum! Ah, jinjina ga abin bauta shi ba. Ah, Ram! Eh, an ba mu izinin mu kama ka. Kada kai wani yunkuri, ba mun zo ne don mu ci mutuncinka ba, ka biyo mu je kaji, domin kuwa wannan umarni ne aka bamu daga manyan mu bayan kanmu bane, za mu iya tafiya. jahala ina bukatar ku bani ci To ba matsala. Na gode. ko taba jikin yarinyar nan ba za ku yi ba to me sa faɗa haka me ya faru ne an canza shirin da muka ne a ka je ka dauko shi na zo dai kofar gidan amma sai ga yan sanda kuma sun zo sun tafi da shi da alama ma kotu za su kai shi ban sa akan uwar me suke tuhumar sa ba ni ma ban san wannan batun ba kawai da ku tabbatar da abu da cewa wannan yarinyar tana tare da mu domin na tabbata zai zo Yalla bai. Kada ka samu damuwa za mu iya bakin kokarin mu ce ta yarinyar nan. ‘Yar yayanka tamkar ahalin mu take. tabbas za mu ci rayuwarta. Na gode labai. Giant, yin labai. Ya kai. Mun bibi mutanen da ka bukata. Na gode. Wannan ya kira minista a waya bayan an kama ka. A ina yake? Yana yankin Kolikawa. Kusa da unguwar da take kan babban titi. Zai ƙara kiransa. Ku kasance a hankali. Yin labai minista ya ƙara kiransa. a ina yake a yanzu eh to yanzu da yake kokarin barin babban titi za mu iya bin diddigin sa ta GPS ci gaba da bibiyar sa ka tura dukkan wasu bayanai ga ministan cikin gida to yalla an gama kada ka ƙara kira daga yanzu domin wani zai ya kire mu eh shikenan bari in samu wa yarinya abin da za ta dan taba kai hamago kai makawo ne ya guri kafi ka zo ka lalata min komai wajen kake kamar kai dinnan nan kafi kowa basira a duniya ne saboda samun washewar kwakwalwa a kowace safiya madarar shanu nake sha. Ka gama dukkan shirye-shiryenka kuma na kama ka a cikin shirin naka da ka shirya ka gane ba. Wannan shi ake kira da siyasa karfin da nake da kina Shin yanzu ka san menene abin da nake so ka aikata min? Eh, eh, eh, eh. Ka zo nan. yaka kuma da mana kada kuma kada duka da dawo gani tabbatar min da cewa san babu wanda ya kai kare iya yin biyayya. Sirrin da nake boyewa gaba ɗaya ya buɗe. Mutuwar ka ita ce za ta rufe shi. Kai ya guri shi yana gaya bai kasance mai biyayya ga na gaba da shi amma kallon shi. Yayi mutuwa irin takarnuka jinjina ga shi ba. <laughs> Na kawo muku dukkanin wasu takardu kamar yacce kuka bukata, kamar yacce muka alkawari da ku, ku security. Na fuskanci irin zafin da ake ji na rasa mutum daga cikin alinka. Don a ku sheke na amma ita ku suke ta. ba. zan bari ka mutu da sauri ba cikin sai zan shake ka. Shi ne za ka yi ƙoƙarin lalata min kasuwanci na a kan me za ka yi tun tatin da dadewa ka da fasa sata wannan satin da yanzu kuma za ka kasance shagar ka yi matukar bani ciwon kake yau za ka fuskanci wane ne ne Wato yaya ka jami'in IS kai kuma jami'in soja ba? za ku iya zama ku shiru kasance mutum kamar kowa amma shi ne ba za ku yi hakan ba ga baki da ku so kuke wato sai kun zama ababen alfahari ba. Ayyaka kasa ne kawai kake da zarar nuna ƙarfinka, amma ba a nan ba. Ta-da-da! don talakawa suna mutuwa a kan cutar ta kuma su ci gaba da mutuwa mana Wace uwar za su muku sun kasance a raye kai waɗannan mutane rayuwarsu ba ta da amfani ga baki da yayin da kuka ce za ku samar da magani don su mu kuma rayuwar mu kasa za ta yi A kan rayuwar talakawan banzan kuke so mu kuma mai lalata rayuwar mu hakan san ba zai ba gwanda ga baki ku ku rasa rayuwar ku yanayin girman tsoron da ke cikin zuciyarsu mu kuma shine samun kuɗin mu wani maganin bai ɗaya ko hakan ba shine mafarkin yayanka ba to yanzu ya zama shegagge mafarkin nasa ma ya zama shegagge ga kai ma yanzu ka zama kuma ka san du saboda me saboda kun shiga gona ta babu wanda ya sai daga mu hannu ya kasance a raye Kai damisa, yanzu ka zama rona ta ciyan mage, ba za ka fusata ba? Kai, sai na ƙara gama wani abin tukunna? Eh, ah, to mu ne muka shirya shege don uwanka. Ah, <laughs> Sannan shirin cewar shi da kansa ya shi da kansa ma, ah, wannan ma muka shirya shi. Ba za ka fusata ba? Eh, ba za ka jawo shi ba? Fusata mana, ka fusata! Idan shege ne kuke so ku yi za ku iya hakan, amma ku kyale rito ta tafi. Ritu aikin baza. A baya na yi tunanin cewar kai da musa ne, hmm, amma ashe kai ɗin bera ne, ɗan bera mai jela. Me kake kala? Maza yanzu yanzu ku gama da ɗan banza. bara in gaya musu ka shaidi kansa shi ba mutum da kamar kowa ba jamusa ne jamusa mai farauta Oye, kenan abin da na faɗa kansa Idan har musa ta shiru hakan baya nufin cewa ta gajiya ne, na nufin tana shirin yacce za ta kai farmaki ne. Na yi shiru na zuba muku ido har tsawon minti goma sha biyar. Kun san me yasa? don ina so duniya ta san me asalin fuskar ku. Na riga na naɗi komai. sannan ina so ku saurara ku ji ni ku saurara da kyau mu sojoji ne mun kasance muna ba da rayuwar mu a iyaka ƙasa domin rayuwar ahalinku a kan me mu za ku rusa ahalinmu yar yayana da take wajen ku yanzu haka ma bata wajen ku kira ku ji ba daga ba ba dusin sheke to a duk lokacin da sojan ƙasar indiya ya fusata dofa maciya amana ƙasa gunduwa gunduwa yake da su ba dan komai so da maciya amana kasa yafi make mu na bakin iyaka dari dan haka a duk lokacin da muka jiyo kansa baya tsira Oh! a yau amsa ɗaya kawai nake da ita duk mutumin da ya kasance mai cetar rayuwa al'umma to shakkawa bai yana samun sa'ida kafin mutuwarsa amma ire-iren ku da kuke kokarin cutar da rayuwa al'umma mutuwar karnuka kuke a koda yake لقد yanzu ga baki da duniya ta riga ta ga gaskiya al'umma suna nadamar zaɓar ka da suka yi idan da zan tura gare su da cizo kawai za su cinye naman ka amma hakan ba zai wadatar da ni ba ni da hannuwa na zan sheƙe ka yayin da mabarkin yayana zai kasance ya cika kun ba zan tabbarin maciya amana ƙasa irin ka sarayi cikin salama ba yayana mai gaskiya ne kuma ya kasance mai ceton al'umma ne ya ba da rayuwarsa domin su wannan domin yayana ne Halo ɗakin iko, ɗakin iko, ɗakin iko, ɗakin iko, a nan fayakin duniya ake, muna buƙatar jami'ai, muna buƙatar ƙarin jami'ai da manyan motocin asibiti, ai maza maza a zo, ai maza maza a zo yalla bai, kada a bata lokaci, domin da yawa suna duk da mutuwa, yalla bai ai maza maza, domin aƙalla an samu gawan mutane. لقد طيب تعلمون تعلم الطاهر درست jami'in CBI Satiya Murti jami'i ne mai gaskiya kuma mai rikon amala da sheke satiya babu yau duniya tana farin ciki na sheke waɗannan manyan azzalumai da kuma jin daɗin abin da satiya mursi yayi a <laughs> ritu ga madara ki mama a ina kawu yake yaushe ne zai dawo <laughs> so kike kisan a ina yake hmm. yana wajen da ya kamata ya kasance mana kalli nan hmm. Hey!